من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتم أولا للتاج بيتاكا من آه، طريق الصالحين إلى رب العالمين نا الشيخ وحيد عبد السلام بادي wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ta masjidus salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin jihar borno yau muna yammacin asabar wacce take ashirin da biyu ga watan rabi'u rabi'u awal hijira annabi sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina alif da arbamiya da talatin da bakwai ta zo daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya mun karatuttuka ashirin da takwas ko yau shi ne karatu na ashirin da tara shi ne karatu na ashirin da tara wannan biyan sirin yake mun tsaya a shafi na ɗari da tamanin da tara yau ma a shafin za mu tashi a ɓangaren kitabul qada littafin hukunci mala ya kamana babi guda uku a wannan kitabul qada yau za mu tashi babi na hudu al'adiluna ala birin min nur adalai ala manabirin suna kan wasu mimbarori min nurin ba na katako ba ba na karfe ba ba na black kafara ko white kafara ko red kafara ba a'a mimbari ne amma na haske da haske aka kera shi malam wahid abdulsalam bali ya ce روى مسلم كي زوكا زورا دبان آه. روى مسلم عن صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وأهليهم وما ولوا النبي يقول إن المقصفين للي آدله على منابر عند الله أو جاء الله القيامة آدله أو جاء الله القيامة على منابر سنة كم وسن من بروري من نور نحسكه an yaminin rahmani azza wa jal a daman Allah mai girma da ɗaukaka wakilta ya dai yamin duk hannayen Allah duka biyu dama ne me hadisi na yake so ya nuna maka Allah ya tanadi wasu mimbarori na haske na ban ƙayi a gobe kiyama wannan shine wurin zama na dukkan wani adali a gobe kiyama musulmi adali a kan wannan mimbarin zai zauna ko ka ce mimbari ne na musamman don zama na musamman da gabatar da jawabi na musamman mimbarin ya samu mai shi ya samu daraja ne ranar kiyama na farko yana kan mimbari na biyu mimbarin na haske na uku mimbarin na Allah ne na hudu an ajiye mimbarin a gefen daman Allah don innal musulina inda na alama na birin minnu suna kan mimbari na haske an yaminin rahman a daman Allah mai rahama daman Allah ana nufin dama da hannun Allah tunda ya yi maganar hannun a gaba wakilta ya daidai ya mai duk hannayen Allah dama ne wannan don ya nuna mana ƙidar ahalus suna wal jama'a suna tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko annabi ya tabbatar wa Allah ne to hannu yana daga cikin abinda Allah ya tabbatar wa kansa hadisi ma ya tabbatar Allah yana da hannu a cikin Alƙur'ani allah maɗaukin sarki ya nuna yana da hannu an gane ko kuma ya nuna hannayen biyu ne وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان wani ya nuna Allah yana da hannaye ma biyu ya dahu Allah yana da hannaye biyu mabsuta ni a shimfiɗe kaga wannan nassin qur'ani ya nuna Allah yana da hannu sannan kuma a hadisi ya nuna Allah yana da hannu to annabi ta inna Allah yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl Allah yana shimfida hannunsa da rana domin mai saƙon dare ya tuba yana shimfidawa da daddare don mai saƙon rana ya tuba kaga ayin can da ya nuna Allah yana da hannu suna nan da yawa ɗaya kawai muka kawo hadisan ma suna da yawa kaga ɗaya muka kawo in ka hada da wakilta ya dai yamin wannan ya nuna mana Allah yana da hannaye guda biyu Allah ya fi kowa sanin kasu yanzu kace Allah ba shi da hannu ka zama kafiri inda ya baka da wani uzuri na jahilci a bangaren da ake karba don kaga in kace Allah ba shi da hannu ka karyata bal ya dawo mausuza ta ka karyata kuma annabi inna Allah yabsutu yadahu bil layl ka karyata Allah ka karyata annabi kuma ka nuna wa Allah ka ji sanin shi Allah saboda haka Allah yana da hannaye guda sai dai hannuna da naka fata ne da tsoka da ƙashi da jijiya da jini hannun Allah ba ba wannan ba ya yake dai saka mitri shai, ya gaya mana ga yadda yake ni hannuna da hannunka ɗaya a dama ɗaya a ina a hagu amma shi Allah ta ya dai ya bi dukkan hannayensa biyu mai dama ne wannan kenan to ba mamaki wani ya ce to shi ya zai ya samu wannan kujera na mimbari mimbari na haske a kiyama za ce ga aikin allazina ya adiluna su ne waɗanda suka yi adalci a duniya fi hukumi a cikin hukuncinsu hukunci da suka yi a ƙarƙashin alƙalanci hukuncin da suka yi tsakanin 'ya'yansu hukuncin da suka yi tsakanin matansu hukuncin da suka yi a matakinsu na yan uh, na masu unguwanni ko na a makamanci haka wa ahli kuma sun yi hukunci cikin iyalansu idan iyalai sun yi faɗa ba za a ba wa amarya gaskiya alhali ita ce da ƙarya ba ko ba za a bai wa uwar gida gaskiya alhali ita ce da ƙarya ba shine fi ahlihim wa ahlihim wa ma walu akwai yi wa ma wullu wa ma walu da abin da aka jibintar musu da abin da aka shugabantar da su akai daga wilaya ce aka nawa ce suna adalci a hukuncinsu da iyalansu wa ma walu da abin da suke da shugabanci akai suke shugabanta saboda aka yi ka adali ga abin da za ka samu wannan hadisun imam musulun ya kawo sahihu musulun hadisi da dubu da ɗari takwas da ashirin da bakwai mala yace fa fi ne an abi uthman a sahihul bukhari da musulun daga abi uthman don ka san tasirin adalci kala Ka kataba ilaina umar sai na umar ya rubuta mana me wasiƙa ya rubuta mana leta ونحن بأذربيجان بأذربيجان بأذربيجان بأذربيجان muna kasar azerbaijan sai na umar ya rubuta mana wasiƙa su da kwamanda su da shugaba suna kasar azerbaijan azerbaijan ko azerbaijan to shugabansu shine utba ibn farqad utba ibn sai sai na umar ya rubuta wa utba ibn farqad wasiƙa kuma ya hada da tulin kudi wanda zai lura da wayanda yake jagorantar su sai ya ce to ya kai utba dan farqad kada kuɗin da na tura maka ka yi makonsa ga waɗanda suke ka, a ba su abinci mai kyau abin sha mai kyau a ɗau nauyinsu a yi musu abin da ya dace dalili inna hulaita min kaddika wannan kuɗin da gwamnati ta tura maka baya cikin wahalarka ba kai kai wahala ka nemo ba wala min kaddi abeka ba wahalar babanka ba kamar yau sai shugaban kasa ce ya kai gwamnan jihar kaza ka yi wa talakawanka hanya asibiti ruwa domin ka sani dukiyar najeriya ba wahalar ka bane ba wahalar babanka bane ya kai gwamna ba wahalar ka bane ba wahalar ubanka bane dukiyar talakawa ne haka sai na umar ya kai hawa ba wahalar ka bane ba wahalar babanka bane saboda haka kuskure ne kai shugaban ka hau ga abin talakawa suke so bai saba wa shari'a ba bai saba wa ka'ida ba ka ki musu dukiyar naka ne kai tudun na babanka ne ai ko minista mai ma ba mai ne ya san dai ba na shi shi yasa sai na umar a wasiƙar ya gaya utuba dukiyar ba wahalar ka bane ba wahalar mahaifinka bane wala min kaddi ummika ba sai nan ba ba wahalar mahaifiyarka ba kamar a ce gwamna wannan dukiyar Najeriya da kake gani ba naka bane ba na ubanka bane ba na uwarka bace haka zance yake ko na ko na gwamna ne na ubansa ne na uwarsa ne namu ne abu namu magani a kwabe wannan kenan don haka tunda ka ji zancen kar ka bar talakawa da yunwa fa ashbihil muslimina ka kusar da musulmai fi rihalihim a tafiye tafiyansu kar ka tunda muna tafiya yanzu ba nama a yanka nama a ci a ci abinci mai kyau saboda ka kosar da su min ma tashba'u min hufira ra'alika da abin da kai kake koshi da shi a masaukinka rahalihim din rihali masauki masaukan su ba an ji an sauka ba kowa da masaukinsa ba kar a ce girkin gidan gwamna daban na talaka daban abinda gwamna zai ci shi talaka zai ci kai maka kai principal ne na makaranta na bodi abinda ɗalibanka za su ci shi za ka ci saboda haka ya ce ka kosar da musulmai a gidajensu ko a masaukansu fi rihalihim kenan mimma tashba'u minhu fi rihalika daga abinda kai kake koshi da shi a masaukinka in an koshi da kaza a gidansa to a koshi da kaji a sauran masaukan tunda kudin ba naka ba wattana wa iyyaka ina kwabanka wattana umi da ni'imtuwa waziyya ahli shirki ka guji sanya tufafi mushrikai saboda haka tufafi ma sanya ta ibada ne karka ce al'ada ce a ibada ce wani sai ta tufafi al'ada ne ƙarya ne ibada ce don al'ada ce kawai shiru za a yi amma musulunci ya ce ka na sanyi kasa sa na zafi ya bani adam an zanna alaikum libasan yuwari sawajikum ka wanda na baya ko ba falansa wari sha da kayan ado sannan kuma qur'ani yayi bayanin ya bani adam la da kuma shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna ya fitar da su daga aljanna ta yadda ya cire musu tufafinsu kun ga anan tufa kuma abu da ke nuna shari'a ce ya zo a cikin aya wa thiyabaka fatahhir tufafin ka farkake a hadisi kuma kada tufarka ya ja kasa ba haka hadisi yace ba kada ya zanto kasa da idan sawu ka don ka san ibada ce shi ya sa ma don ka san tufafi ibada ce ta zanto sharadi daga sharuɗan sallah in kai sallah tsirara kana da sallah ba ka da sallah sai illa lura. in lura ne babu tufafi lokacin sallah yayi sai kai sallah tsirara lalura ya kama ga lokacin sallah ya yi kayan kaɗai ne ga shi na duk zawo da gudawa ya ɓata kayan da jasa ne sannan kuma babu abin wankewa babu abin kawar da wannan najasa to da kai sallah tsirara sai yi sallah da tufar da take da najasa wannan don a rinjayar maka janibin bangaren tufafi saboda haka Ah, tufafi a al'adar mu wurin mu kaza yana jan ƙasa kuma a guji sa tufafin shuhura duk tufafin da kwaikwayi yahudu da sara su ma ba a sa su sannan kuma walabus alharir ina jan kunnen ka, kada ka sanya tufafin alhariri alhariri haramun ne namiji ya sa sai mace siliki فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن لبوس الحرير lalle manzo Allah ya yi hani game da sanya tufafin alhariri galibi ya hana mutum ya sa alhariri sai da in an yi ɗinki sai aka wani style da alhariri wanda bai fi faɗin na ba kamar faɗi ya tsade biyu ko na makamancin haka a faɗi da babu laifi illa mawdu al-ismu aw isbu ayni yadda zuwa hadisi to shi da kenan sai ci gaba da cewa wa rafa'ala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam isba'ayil wusta wa sabab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga mana ya zo biyu na tsakiya da ya tsama nuri wa dhamma kuma ya hada su hadisi na imam bukhari ya kawo da imam muslim na biyar wahid abdussalam bali a wannan littafi na tariqus salihin sai ya ce غش الرئية غش الرئية يودر تلكاوى سبب للحر... للحرمان من الجنة سبب لنا حرم ترى متمين شقاء الجنة في شقاء يرقى يودر تلكاوى تو سبب لنا شقاء الجنة لا حرم ترى شقاء الجنة ففي الصحيحين أماكن ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ينصر يجي النبي يجي ما من والد باب ونشو قبا يلي رعية zai shugabanci wasu talakawa minal musulmi ne daga musulmai fa ya mutu ya mutu wa huwa ghashin lahu yana yaudarar su yana cutar su illa Allahu alaihi aljanna ku tabbaci Allah ya haramta maka shiga aljanna da sahihu musa hadisi na 140 ya dare talakawa Yau dara shi ya tabbatar duk abin da ya faɗa a kamfen ko bai zo ya yi musu ba kuma akwai halin yi to ka ba zai shiga aljanna ba a kamfen ya ce zai biya su albashin cikakke sai bai biya ba zai ƙara ma'aikata sai bai ƙara ba zai inganta ruwa ko gyaran hanya ko wuta ko wani abu makamanci haka bai yi ba to an haramta masa shiga aljanna wani shugaban maza ga program za a ce ya yi hanya a shi tsohon hanya ya samu sai ya shafa bakin mai gonan ne sai zai ɗauki shugaban ƙasa ya zai duba sai zo da daddare ta haska da wuta wuli da mota ta ce kilomita ɗari a shi ɗan bakin mama na kilomita uku aka shafa wani wasu ga ya ɗauko transformer ya ja kafa a wani wuri an yi talabazin an nuna a nta an yi sani sai a ɗauki transformer kuma ja kafa shi a wani wuri a sake ɗaukawa a wacce wurin a nuna a nta da wannan duk yaudara ne ko kuma shi babba ne shi ne shugabansu ya dace ji kukan talakawa sai ya ki madina haka sai samu takalma kamar guda hamsin ya zubar a bakin falon duk wanda ya so sai a ce yalla ba yana tare da jama'a alhali shi ɗaya ne yana tare da jama'a ta kalma a waje wannan ke saboda haka duk shugaban da ya zama shugaba bai kyautata wa talakawansa da abin da Allah ya kore masa ba to Allah madaukakin sarki ya haramtar masa shiga aljanna yi magana kawai wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa fadlur rahma bil khalqi ko falalar tausayi wa halittu falalar tausayi wa halittu bai kayyade wani irin halittu ba malam ya ce malam wakil ya ce babi na farko a wannan bangaren ar-rahmatu min sifatil mu'minina tausayi yana da cikin siffofin waye mu'minai qala ta'ala Allah madaukin sarki yace muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah wallazina ma'ahu wayanda suke tare da shi sahabbai أشداء على الكفار ما سكان نيني وأكن كافرين هو بينهم ما ستو سياوان كان نسو يسو آية أشهر الله ترى سورة الفاتحة تقول هذا أشداء على الكفار أشداء على المؤمنين وكاغونا خوارج كده أشداء على الرحماء على الكفار أشداء أشداء وعلى المؤمنين ثم ده هذا الخوارج صعباء الذي صنع لفنني وكافرين صنع لتوسع وجونا لجنقا جونا تكاليس فكذا أنا يا سفا انتواصل لتوسع ومسلمين قال تعالى وما الله فنو السرقيتي ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة سورة البلد آية شابقين ba yana magana faransa amal akaba yana bayanin akaba da mutum zai guda da ya samu aljanna na daga ciki bayan ya faɗi yan baiwa ko ciyarwa ga marayu da miskinai sun maka da minan da abu Sani kasance daga masu imani wata waso bil sabr wayanda suke wasiya da haƙuri wata waso bil marhama kuma suke wasiya da tausayawa ka tausayi rawa turmuzi wa qala hadithun wa qala hasan sahih turmuzi ya rawaito hadisi yace hasan ne sahih an abdullah bin amr qala qala rasulullahi alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci yace arrahimuna masu tausaya wa al'umma yarhamuhumur rahmanu mai rahama zai tausaya musu irhamu ku tausaya wanda yake ƙasa da ku yarhamkum man fis sama wanda yake sama da ku zai tausaya eh, kana iya cewa ka kyautata wa eh, eh, ka tausaya wa 'ya'yanka, sai Allah ya tausaya maka an gane ana iya cewa ka tausaya wa iyalanka Allah zai tausaya maka a ma'aikata ka tausaya wa yadda suke tsaka da kai Allah zai tausaya maka shi abin da ke nufi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama al jazaa min jins al amal ay hal jazaa al ihsan illa al ihsan in ka kyautata Allah ya kyautata maka wa jazaa'u sayyi'atu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithla in ka muna na wanda yake kasa da kai kai ma sai me sai Allah ya muna na maka ka wannan shine ka'ida kamata dole ku da yana iya daukar ka tausaya wanda yake ƙasa da kai Allah zai sa na sama da kai ya tausaya maka in kai jami'in tsaro ne mai igiya ɗaya ka tausaya mara igiya Allah zai sa na sama da kai mai igiya biyu ya tausaya maka an gane shi ma mai biyu mai uku shi kansila chairman chairman gwamna gwamna shugaban kasa ba kowa da gaban shi saboda haka ka tausawa iyalanka ba za su matsala a wurin aikinka amma ka matsanta musu in kai soja kana zuwa ofis ya ce tafi gafiru in a ma'aikata ne aka rike rage maka albashin ka tausaya na dafa da kai sai Allah ya tausaya maka ko ya sa na sama da kai ya tausaya maka wannan kenan shi na irin amman fil ardi yarhamukum ma bis sama direba mai tuki ka tausaya fasinja in mai ya sauki ka rage kudin loji sai wanda yake sama shi mai tausaya a rage mai shi na ka haka nan yake tafi <laughs> irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama a gaje dai ka tausaya ko wanda suke kafa da kai Allah zai tausaya maka arrahimu zumunci sujunatun asojuna yana iya ɗaukan ma'anoni guda ko ka ce reshi ko ka ce yanki na kowane ɓangare haka ya zo cikin mu'jamun wasu kana ito an rage sojuna tu min rahman shi zumunci wani reshe ne daga Allah reshe ne daga Allah duk wanda ya kama sai kai shi wajen Allah ko ka ce wani ɓangare ne na Allah faman wasala a wanda ya sadar da ita wasala kullahu Allah zai sadar da shi faman qadaha wanda yake ta qadaha sai Allah yake alaka da shi wani hadisi ne hasanun sahih turmuz ya rawaito hadisi na 1924 wannan kira rawa ahmad wa sahahahu al-albani an abdullah bin amr bin as annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan amr dan as ya ji annabi ala minbarihi akan minbarinsa ya kula yana cewa irhamu turham ku tausaya za a tausaya waqiru yaghfiru Allahu lakum ku yafi Allah zai yafi in kana son Allah ya tausaya maka ka tausaya da kansa in kana son Allah ya yafe maka ka yafi wanda yayi maka ba daidai ba ne mai yafiyarka wailun bone ya tabbata azaba ya tabbata li akma'il qawl ga masu kwakula magana ko masu bibiyar magana akma'il qawl shine yattabi'u al-akhbar wa ta'addatu biha shine wanda zai rika bibiyar labari mara daɗi don ya rika yaɗawa an gane ko to azaba ya tabbata ga akma'il qawli masu bibiyar magana kawai Allah Allah yake ya ji wani magana da zai bata suna wani ustazu ko wani malami ko wani mai mutunci su ne akma'il qawl Ka sa ku mutane irin haka magana kai sai a canza shi magana kai sai a yi masa lirabi sai a yi masa lirabi ba ka faɗa ba sai a ce ka faɗa ko ka faɗa niyyarka ba haka ba sai a ce niyyarka haka ce haka na sha cewa a zo ana gardama da wani lokacin shek jafar allah ci kansa da rahama yana rayu ka wannan malamin ba mutumin kirki bane kaza kaza kaza menene kaji ya ce wai tusa baya bata alwala menene tusa shigo ya ce yadawa a gari cewa malam jafar ya ce tusa baya bata alwala to ka ko haka ya faɗa tun yana rayu sai ka nemi jin dalilansa da aka ce zo da kanka din da ya zo sai aka kunna sai aka ji malam ya ce eh, ya ce wai malam jamar ya ce tusa baya bata sallah ji mutum sai aka ji malam jamar ya ce susa baya bata sallah kana sallah ka ji ɗaya ɗaya sai ka susa wuri kaga akma'il qawli ke magana sai an canza to bone ya tabbata ga masu bibiyar magana su bata ta don su yada wailu lil musirina bone ya tabbata ga masu dogewa me musirina do masu dogewa me dogewa yana yin abu ne an gaya masa babu kyau bayan ya san babu kyau kuma sai ya ci gaba shi da al-musirina walam yusirru ala ma fa'alu ya alamu sifofin ne? ba su dogewa su ci gaba kan sabonin sun gane gabe ya sa mutane annabi nuhu wa asarru wastakbaru istikbara sun doge sun ci gaba akan mugun aikin su kai girman kai saboda haka bone ya tabbatar ga masu dogewa allazina yusru alama yusruna alama falu da suke dogewa akan abin da suka aikata na laifi su ci gaba wa hum ya'lamu al sun san babu kyau imam Muhammad ya kawo musu a masar da hadisi daya domin sahihul jami albani ya inganta shi a ciki. hadisi na ɗari takwas da casa'in da bakwai wannan ke saboda haka ko bidi'a ka gane bidi'a ce kuma ka ci gaba da yi ka san ai maka na siya shan giya haramu ne ayyuka na sako sai ka ci gaba ka shiga cikin wannan الرحمة بالحيوان سبب من أسباب المغفرة شيخ وحيد عبد السلام باليش wa ودبوبي sababi ne daga sabubban samun gafarar ubangiji sababi ne daga sabubban samun gafarar ubangiji Sheikh Wakil Abdulsalam Bale ce rawal Bukhari an Abi Huraira Imam Bukhari ya ruwaci hadisi daga Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu dhara wani mutum ya ga kare kare yana cin tabo alkalb suna ne na kare an gane ba suna ne na kare ya zo a cikin alkur'ani da wannan lafaz fa masaluhu ka masali kalbin in ta'mal alayhi yalhaq aw tatruhu yalhaq a kuma zuhuru ina'i ahadukum idha walagha fihi alkalb an yasluhu sab'a marrat ulahunna turab wani mutum yana tafiya sai ya ga kare ya akulu tsara don ishi kare yana cin tabo ya akulu tsara kare yana cin tabo min al'abash don ishi a tsara tabo naka kare yake ci don ishi fa kadar rajulun kumfa sai mutum ya ɗauki takalmin da sau ciki a yi sa'a ya zo yana da takalmi sau ciki sai cire takalmi faja'ala sai sanya ya zurifu lahu yana ɗiba wa karen ruwa sai shiga rijiya ya ɗebo ruwa duk da annabi ya kawo rijiya ba amma ruwa ya gaba zai kawo rijiya hatta arwahu har ya kashe ishin karen ya wartsakar da shi arwahu ya wartsakar da ishinsa shi yasa aljanna ya akwai kofar da ake kira rayyan la yadkhulu ila sa'id ma'anar rayyan wal tsakar da ishi fa shakara Allah lahu mutumin nan saboda ruwan da ya baiwa karen sai Allah ya gode mishi fassarar godiyan fa adkhalahu Allah aljanna yani fa adkhalahu aljanna sai Allah shi shiga shi aljanna Imam Bukhari ya rawaito hadisi ya ka irin sa'alin rawal bukhari an abi huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من زعل أجل بينما رجل ياين دا ون... بينما كلب ياين دا وني كره يضيف بركية yana kewayawa a baki wata rijiya kada saura iris ya fitolo al'abash ishi ya kashe shi izra'an mubaghayyun sai wata karuwa ta ganta ta ga karen min bagaya bani isra'il daga karwan bani isra'il fa naza'at mukaha sai ta cire takalminta sau ciki Fasa fasaqathu sai karuwa ta shayi da karen wa ghufira lahabi aka gafarta mata da shi ya ka lambobi na hadisi ya ce akwai na dubu shida da ɗari da bakwai. kuma akwai su a dubu shida da dari bakwai da talatin da hudu amma na duba lambobin nan ban gan su wannan hadisi akan wannan lambobin a cikin bukhari ba sai dai na gan su a lambobi kamar haka kaɗan daga ciki ya zo a lamba na ɗari da saba'in da uku wayannan lambobi da ya bayar guda biyu na wanda na ɗaya da na biyu sai ba za ka aiki da su ba ka rubuta 173 dukkan su dai kawai ka haɗa su kawai kai musu wannan duk da

mu waiwayi na hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace anna rajulan ra'a kalban wani mutum ya ga me ya ga kare ya akulu tsara yana cin me tabo min al'adash don ishi a ruwayar sahihul bukhari bukhari kuma ya zo da yalham wanda kalmar yalhaq ko ka ce irtifa'un nafs yana ya tagayyara kare kuwa koshe ki yana ne shi bale ga isha da ke shi wanda ibn tin kuma ya fassara da cewa kare cire harshensa don ishi shine yalhaq wasu suka ce a'a yana bubbuga ƙasa da kafarsa ko zai ga ruwa yana kukugowa ma'ana dai karam da ishe ishe sai da kawai yana kewaye rijiya sannan kawai tsaya dan ci tabo don damshi damshin ciki ya rika kewaye rijiya shi da ya ga ruwa amma ba shi da dabarar da zai ɗebi ruwan sai yana ta zagayawa cikin ikon Allah sai wani mutum ya zo mutum yana zuwa sai ya sha ruwa shi ishi ya dame shi har ya rufe masa ido da ya zo bai maga kare ba yana zuwa kawai sai ya yi rijiya ba guga sai shiga cikin rijiya yana da takalmin sau ciki sai ya amfani da shi a matsayin kofi ya zunduma a ruwan ya yi ta sha kawo wani zuwa karanta ta kai jarunta don in ire-iren mu na shirin mu mutu a bakin rijiya ka iya shiga rijiya a <laughs> gane ko ka yi ba sai mutu sai shiga rijiyar ka ga maza ya sha ruwa ya fito ka ido ya buɗu sai ga ga kare don ishi kare yana cin tabo yana ganin karam. shi na sai ya ce kai a wata ruwa wannan fa yadda ishi ta gigita ne ta so hallakar da ni haka shi ma haka ya same shi to a babin la duk kuma ta yi hibba ya akhihi ma yuhibbu da su, sai wannan mutumin cikin banu isra'ilawa sai shiga rijiya sai ɗebo da takalminsa sau ciki ya kaya ajiyar karen karen ya sha in ya shige sake shiga ya ɗebo ya kawo kare karen ya sha ya shiga har karen ya koshi an gane ku abin da ya nuna ba sawu ɗaya ba a ruwayar aisha da ala ya da ku. ya sanya yana ɗebowa ya karfato ya kawo ya ɗebo ya kawo sa, a ta arwa har yawan wanzakar da shi a gina ba sau ɗaya ba ya ta bai wa karam har ya kashe masu ishi. to kaga wannan me hadisi yake so ya nuna maka kaga malam wahid abdulsalam bali ya ka hadisi hababin falalan tausaya wa halittu bai kai da shi da mutane ba balle ma musu? to sai ya kawo shayar da kare a nan don ya nuna maka ga wani ya shayar da haramtacciyar dabba mummunar dabba kasantacciyar dabba wacce inda take bala'ika baya zuwa wurin wani sai ce ciranta wajen basa ruwa sai mai shi kuma Allah ya ba su aljanna to me zatonka ga wanda ya tausaya wa dabba wanda yake halal me zatonka ga wanda ya taimaka wa dan adam me zatonka ga wanda ya taimaka dan adam musulmi me zatonka ga wanda ya taimaka dan adam mumini wannan duka dai don a kusanto maka da ba a ɗayan ruwayar kwaye ce wata karuwa kage na wannan karuwar ma ta fi boko alayin imani har shi kacewa yake yi sannan abinci kona su yake ruwa guba yake zuba mishi kaga wannan karuwar bani isra'ila nan ta fi ɗan boko alayin imani to kaga wannan yana yana so ya kwatanta maka wai irin tausayin da yake addini ko da mutum da yana kafiri ba ka su zai halaka ya halatta ka taimake shi yana kaji balle ma sai ba yahude ko ba nasare yana buƙatar jini kana da shi gurup naku ɗaya ka ƙara mishi tun daga wacce ta taimaka kare a wata ruwa an ce karuwa ce dubi munin kare dubi munin karuwanci mummuna ta taimaka mummuna sai Allah ya wanke mummunan da sai taimakon ta zanto kyakkyawa yar aljanna don a nuna maka kyautatawa yana wanke muni inna allaha ma'al alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa la yuhidda adukum shafratahu wa la yurhib bihatahu a gefe ɗaya wata ta hana mage abinci mage mutu Allah ya kai ta wuta kaga an yi wacce ta ke taimaka wa dabba ta shiga wuta kuma aka yi wacce ta taimaka wa dabba ta shiga wuta. wacce ta ke taimaka wa dabba din mace ce mai addini sosai amma ta ki ba wa kyanwa abinci ta daure kyanwar bagen har kyanwar ya mutu sai aka ce ta tafi wuta karuwa mummuna ta taimaka wa kare kuma ta ceci rayuwarka da Allah ya ba ta aljanna don ya nuna maka kawai yana ɗauka maka hoton kyautatawa ga wacce an samu addini amma babu kyautatawa babu tausayi sai ta tafi wuta wannan kuma abin muna na ne amma akwai tausayi a ciki da kyautatawa sai ta samu aljanna yasa sunan annabi ma akwai kyautata cikin muhammad abin yabawa don me ake yaba masa don kyautatawar sa da yahuda sun ji daɗi ya yi zaman daɗi da kowa duk wanda kaga annabi ya ɗaga masa ya zato ya kai sa bango saboda haka yana nuna maka musulunci yana tallata maka kyautatawa saboda kada ka ɗauki kanka mai munana wa al'umma a zama na haka ko kuma kai a social media kake ya za ka ci fuskar wani ya za ka ci zarafin wani wanda abu baya alaƙa da tallata da'awa wani bai dace ba shi yasa ibn hajar ya ce an kama hujja da wannan hadisu kan ya halatta yi sadakar neman lada sadakar nafila wa mushriki ka zaka sai wa musulmi ai amma kana iya sadaka wanda ba na wajibi ba ka ba ka ba wa kafiri an gane ku amma da ya dace ya zanto babu wani musulmi da yake da bukata irin nashi yanzu misali kana da wani abin da zai ce ciran mutum da ga musulmi ga kafiri kowa yana neman taimakon ka sai ka ba waye musulmi ina fata an gane in sun yi daidaito a cikin mai muhimmancin abin amma yin ba su daidai to a muhimmanci abin ba ga wani musulmi ya zo wajen ka misali sai ya ce taimaka min da kaza zan sai magani shi ma wannan irin nasa ne ba musulmi ba kafin taimaka min da kaza zan sai magani kuma abin da aka sai dai sai na mutum da wannan sai ka siya musu amma musulmi ya zo taimaka mu da kaza taimaka mu da naira goma zan sayi omo in wanke kana kazi ya zo taimaka mu da naira goma zan sayi farastuwa ban da lafiya to sai ka taimaka wa kafir don lafiyar ya fi omo da za yi wanki saboda haka amma in su abinda buƙatar su din ya yi daidai to wannan za a taimaka musulmi kabar kafirin in ba zai ishe su ba haka ibnu hajar ya faɗa cikin fadul bari haka nan da ka ga dabba kamar zai mutu ga dan adam kamar zai mutu to za ka fara za ka taimaka dan adam ko da kafire ina fata an gane ga kana tuki ɗayan hannunka ga dabba ɗaya hannunka ga ɗan adam ɗan adam na ko da ba musulmi ba ne to ɗan adam ya ji dabba sai ka buge dabba ina fata an gani don ko da wanda ba musulmi ba ka kada za ka yi azumi ka fara ya kama ko za ka biya rabin biya amma dabba ina ake maza azumi don ka buge shi kun gane zancen saboda haka wani ya tallata mana tausayi wanda addini ne yake dauke da shi imamul bukhari ya yi amfani da wannan hadisin yi wani babi da ita mai taken babul abari ala babin alatsari babin ana iya yin rijiya a hanya amma da sharaɗin in duhun dare ba zai iya sawa wani zai fada ba in an yi rijiya za a gina bakin ya halatta don wani rijiyar da mutumin ya ci karo da shi ko karwar a hanya ne ina ba ta gane don ba a yi talungu ba don akwai bukatar duk wanda ya ji ishi ya sa akwai ruwa a wurin ya sa imam bukari ne ɗauki wannan ya kafa hujja da shi a wancan babin don tabbatar da manufarsa na halaccin tona rijiya a hanya in ba zai cutar ba a ƙarƙashin lambar hadisi dubu biyu da ɗari uku da 66 a sahihul bukhari saboda haka da mun ji ga wata ta taimaka wa kare ga wani shi ba ya taimaka duk da a wannan ruwayar an ce wani mutum ya ga kare ruwayar gaba bai nama kalbin amma a ruwayar sahihul bukhari ya zo da tafiya yadda ya kawo tafiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yamshi yayin da mutumin na yake tafiya ba a kira sunan mutumin ba an gane ko ko ba faɗi hanyar da yake tafiya ishin ya dame shi ya ga karen ya ga rijiyar ba to amma a wata ruwa ya ce bai na nama rajulan bitsariki yamshi bitsarikin yana tafiya bitsarikin a wata hanya wannan ya nuna rijiyar yana bakin hanya ke ruwayar tsarin kutse kuma mutum yana tafiya fil muwatsa'at hanya shi ma ta amma daga hanyar abuna ta hanyar rawa daga malik shi ko yake yamshi bi falat yana tafiya ne a sahara a sahara kaga wannan zai iya zama sahara ne wurin da karen ne har ishi ya kai shi ya zo ga nan yana cin tabo da ko wani wurin ruwa kare yana da wayo a daji zai iya gano wurin da ya daɗe a daji. a hanyar ibn wahab daga malik kuma yamshi bi tsariki makka mutumin yana tafiya hanyar yana zuwa makka amma daga ina zuwa maka bai faɗa ba amma dai ya kama hanyar tafiya maka ne sai wani abu ya faru ko gane wannan zancen a hanyar maka ah, to me zai kai shi maka zai ja matsayin gari ziyara kasuwanci aikin hajji allahu ala amma in mun ɗauki ruwayar karuwancin mai yiwa ba aiki hajji duk da kuwa ana iya samun karuwai bayan suna aiki haka yi to ala ayi hal kun je da zance yake abin da ya rage mana mu ɗauka a nan wahid abdussalam bali ya kawo mana hadisin nan a da siga biyu sigar farko namiji ne haka ya faru da shi ko siga ta biyu fa mace ce kuma dukkan wayoyi ne ingantattu a dunkule mu doga ko namiji ko mace yana karantar da kai zaman lalaci ba naka ne kai mutumin kirki ana son kai iya kokari kar ka zama ma nauyi wa wani ka ɗauki nauyin kanka ka ɗau nauyin wani ka amfani kanka ka amfani wani kaga wannan mutumin ya yi kokarin ya amfani kansa kuma ya amfani kare sannan ko ya ishe ka abin kunya kai namiji malalaci mace ta shiga rijiya ta nemi ruwa ta sha ta taimaka wa kanta kuma ta taimaka wa kare ga lalaci ba na ka zanto mai nema ina fata an gane to ruwaya da ya zo biyu ɗaya ruwaya ya ce mace ɗaya ruwaya da ya ce mace to muna iya ɗaukar maganganun malamai guda ko ka ce ya faru sau ya taɓa faruwa da wani mutum ya taɓa faruwa da wata mace ya taɓa faruwa da wani namiji ya taɓa faruwa da wata mace ina fata an gane ko kuma in sau ɗaya ya faru to namiji ne domin malamai suna ganin mu muƙawama na a yi ƙoƙari a shigar rijiya a yi kaza a yi kaza in ruwa ya ce namiji kuma ya ce ta mace kuma ɗaya ne a ciki ake rufi to wannan zamu rinjaya da namiji dan namiji ne za mu ga galibi yake da juriyar shiga mai rijiya na ɗaya ke na biyu namiji ne zai ɗebi sahara na ya riga tafiya A ba mace ba mai rauni ce ba za ka yi dogon tafiya daji ta ɗaya ba sannan na uku namiji ya fi yawan sa takalmin sau ciki sama da wa mace don mace ta fi son sau waje ta yi wasu lalle lalle da yi zai tana tallan shi musamman kuma an ta karuwa ce sai na za ta samu sauki da za ta ɗibi <laughs> ruwa da shi wannan kenan sauran iltihadi dina ne wanda ban kai in yi ba amma abinda malaman suka ambata shine ko ya zanto so biyu ya faru ko kuma ya zanto namiji ne haka ya faru da shi don turiyar shiga rijiya ɗebo ruwa wani namiji ne to ni ko sai na ƙara da takalmin sau galibi maza ne suke sawa don karfafar wancan maganarsu da kuma tafiya a daji ina mace za ta zo ta yi tafiya a dajin da babu ruwa haka a matsayinsa na mai rauni kuma karuwa ce to ana karuwanci a daji ne wanda ba kowa da wasu abuwa makamanta ka wallahu ala malamin fafin sahihaini عن جرير بن عبد الله لكن جرير بن آه، عبد الله مين نصبر صح جرير ابن عبد الله وايه البجلي البجلي جرير ابن عبد الله البجلي مفتي بيا كسر جميل الشيء نفعل له da yake tunkawo da shi shi jari ibn abdullahi bajani bayan musulun tarsa mai yake tunkawo ikon Allah mun sha taba wannan abun ba majalisin wa ya sani na zamu me jari ibn abdullahi bajal yake fariya da shi bayan musulun kana kan kana da gano ne jarir ibn abdullahi bajal yace ma ajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي tunda na musulunta ban taɓa zuwa ganin annabi ya sanya min shamaki ba kuma duk ɓacin ran da annabi ga ciki iya ganin sai ya mun murmushi wannan kenan وفي صحيحين عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زالت لا يرحم الله من لا يرحم الناس بايا wanda baya tausaya wa mutane ba malamai suka faɗa shara musu na imamu nawawi ana nufin wanda baya tausaya wa ƙananan yara da manyan mutane da dabbobi da mana ya shafi tausaya duk abin da ya dace a tausaya wanda baya tausaya wa mutane wanda baya tausaya wa Allah bai tausaya masa ba man la yarhamu Allah man la yarhamu nas duk da yazo da lafazin mutane ya shafi duk nau'in mutane wannan hadisi ya zo a sahih bukhari hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da shida sai shi hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha tara wafi sahi haini an aisha radiyallahu an ha aisha ta ce ƙalat eh, ja a arabiyyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wani ba ƙauye ya zo wajen annabi wa ce to kabbilo na su biya kuna sumbatar ganan yara ka wani lokaci sun ka samu ƙauyen da yake nisa da gari kuma na biyu suna da nisa da malami suna da nisa da ilimi to wannan ko a birni ma ana samu sai gamne shi ma ba shi da ajandar matansa da yaransa don za ga yaransa in yana gida ba za ka jin motsi ba kowa ya ji mugus ya zo to irin wannan mutumin ya zo madina sai eh, lokacin annabi ya sumbaci jikarsa ne alhassan sai ba kawai ya yi mamaki su karfe lonin su biya ne <laughs> ya ci abin mamaki kuna sumbatar ƙananan yara irin ka sumbaci ɗanka a goshinka ko a kuma kumatunka ƙarami yaro kawai ka yi kisa ta goshin da kuna yin haka ne shi karshen ba ba zai taɓa ɗauka maka yaro ba sai dai in yaro yana abu ne ya kama shi wurgar da shi kuna sun basar yara ne dama kama lokar filo ai mu ba ma yi mu bara da ne ba ma yi jarumai ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي ce, awa املك wannan al-istifham al-inkari ne amma ma'anarsa annabi ce awa amliku kenan shin zan iya mallaka maka ne to amma fa nake nufi babu abin da zan mallaka maka a wurin Allah awa amliku babu abin da zan mallaka maka ban isa in mallaki sanya tausayi a zuciyarka ba an naza Allahu min qalbika rahma tunda Allah ya zare tausayi daga me daga zuciyarka sumbatar yaro karami ɗanka karbi ka sumbace shi ai wannan kai ka sani wannan alama ce ta kauna da tausayi kare kenan sumbatar yaro ma la rashin sama ka bala'i ne imam bukhari ya sun bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari tara da casa'in da takwas imam musa sai musa hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha bakwai وحيد عبد السلام بالي في الصحيحين عن أبي هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي النبي حسن باجر جيك الحسن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي أورث أقوي أقرع دان حابس التميمي جالس إلى زوري فقال سيشي فقال الأقرع إن لأشرة من الولدين ذاك إنا دياره ka a dozin biyu kacan ne babu ma kabbalto minhum ahadan ban taɓa sun bata ɗaya a cikin su annabi ya ga wani irin halitta fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya daga ido ya kalli sai ya ce man la yarham la yarham wanda baya tausayi ba za tausaya masa shi in kabar shi na ga in ya sake musu za su raina shi to kaga sai annabi nuna masa abinda zai gyara masa alaƙarsa da su iyalansa ƴaƴansa shi da tausayi to wanda baya tausayi ba za tausaya masa ba tunda ba shi da tausayi Allah ba zai tausaya masa tunda baya tausayin ƴaƴansa in sun girma sai ba za su tausaya mishi ba za su ya mishi shi sa in kana son ka mori ɗanka ka nuna masa tausayi ko da girman sa ba ka gani uba sai ɗansa ya aure uba ba ba ƙarfi ne da shi ba sai ce a bari zan rage maka gida kage ɗan ko da ma ku ja in ce a ka bari ka bari kaga wani wani nau'i ne ka nuna masa wani tallar tausayi wani abu ya ɗauko ya kama ka nuna tausayinka ka ya kai wa haka ku kaga sai ka zanto ka sake masa allura wanda ba ya tausayi Allah ba zai tausaya shi ku dubi annabi Ibrahim lokacin da Allah ya ce yanka ɗan sai kira ɗan ya ce inni a rafi bai ce kai so nan yanka ka zan yi yana da garanti ɗan zai masa ladabi ma yana da garanti ɗansa zai yi masa ladabi kuma annabi ibrahim sai duka ce ma zai tattaba tattaba tattaba kunne da dan don shekarun sa nawa kafin ya samu aiko ya ga dan sa din mai tarbiya ne baya tsallake magana shi amma zona da shi cikin martabawa ya bunayya don kaga ya ce zan yanka ka ka bai tsari ba ya bunayya sai fara kawo lafazin da yake nuna yana tausayin ɗan ya karamin dana ya ɗan karamin dana inni aratul manami anni azbauka na ga a mafarki zai yanka amma yanzu fanzur ka tafi dai ka je kai nazari eh inni aratul manami anni azbauka fanzur ma za ka to ya nan da baban ya nuna masa tausayi da lallashi bai ma zai nazarin ba sai ya abadi fa asmatu satajudini insha Allah min as-sabirin ta wani shi ke taimaka yaro ya hankala shi ya gaba da shi wannan ne saboda haka wanda ba ya tausayi za a tausayi hakan nan kai ma iyayenka su tsoho ba da tausaya musu ba kuma ba za a tausaya maka ba Allah ba zai tausaya maka ba ƴaƴanka ba za su tausaya maka ba wannan hadisi ya zo a sahih bukhari hadisi na 5997 da 5998 domin sai musa hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha takwas rawatun muzi wa sanau an abi huraira qala samitu abal qasim abu huraira yace naji baban qasim sallallahu alaihi wasallam za Allah kana ya kula yana cewa la tunza'ur rahma ba a zare tausayi illa min shakin sai a zuciyar shaki kana ganin tausayi a zuciyar boko haram dan shi shaki duk wanda ga babu tausayi a ran shaki domin sunan turmuzi hadisi ne da 1923 fadl al-amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar falalar umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna qala ta'ala ta kun min kun ummat ta kasance a samu mana a cikin wasu al'umma yad'una ila al-khair suna kiran mutane zuwa ga alkhairi muqatil yace الخير عن الإسلام يدعون إلى الإسلام سنه أبو سلماء الدمشقي يدعون إلى الخير يدعون إلى العمل الطاعة وإلى إيه، يدعون إلى العمل لطاعة الله سنة كده متنزوها أيكم بيهي وأن زوها قد عباده بما عرادين ويأمرون بالمعروف وينحون عنه سنة ما تؤمن إلى كركاوة ده حني ده منبونه وكتدعون إلى الخير سيفصل يفصل أشي يبود أشي يبين أبناء جنبه يدعون إلى الخير فلا يأمرون بالمعروف وينحون أهل المنكر وأولئك هم المفلحون ما لو كم ونن أو إني أنا دعوة وإن رسول ما صام ببربو أبو بكر سورة آل عمران كذا سيد أوله ko su ɗau nauyin da'awar a sa kafafen yada labarai ko su kafa kafar yada labarai don yada da'awa yadda za ga muna da irin su sunna tv su africa tv su wisal tv kuma ga shi na tashoshi na larabawa ga su alhuda ga ikra da sauransu da suke yada da'awar musulunci don ya shiga yadda muna ilal kai to waɗanda suka kafa ire-iren waɗannan kafafen yada labarai da masu ɗaukan nauyi don yaɗawa da da kuma masu nazari a matsayinsu na malamai su yaɗa da duk sun shiga cikin na ilal khairi kuma za su girbi wa ulaika hum al-muflihun rabautuwa gobe yawa. wannan aya ta ɗari da hudu a suratu Ali Imran aya Allah ya sake maimaita aya ta ɗari da goma qala ta'ala suratu ali imran kuntum khayra ummatin kuntum ana antum bayan an ce kuntum khayra ummatin kenan khairiyya ne ya riga wuce kuntum ku dai ba annabi da musulman da ayan qur'ani zai zo ku za mu nan ku din dai khayra ummatin ku ne mafiya alkhairan al'umma ko ku sahabbai ku ne mafiya alkhairan al'umma ko kuma wanda suka kamo su a sarka suka musuluntar da su ta amuruna na ma'ruf kuna umurni da kyakkyawan aiki wata wa tanhauna anil munka ala ta'ala kuma Allah ya ce a surat tauba ayat 71 wal mu'minuna wal mu'minatu Audu ya ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen suna kaunar sani. Eh, ba laifi ba shi da hatsi ka ba shi hatsi ba shi da abinci ka ba shi abinci duk alamar kauna ne ba shi da sifa ka ba shi sifa sai alamar kauna ne yana da damuwa ya turo don ba kawo da ji alat ka ba shi kauta duk nuna kauna ne amma babban nuna kauna din babban abin da in kai ka nuna kauna ne ya na bil ma'ruf wa hauna ne. ka umarci dan uwan naka da abu mai kyau ka ana cin mummunar abu to wannan ka nuna masa kauna na kololuwa wanda zai gyara maka kabarinka da kiyamarka ya taimaka maka shi da eh, tataccen masoyinka kana bid'a shi yana ce maka kullu bid'atun dalala kana haushin sa alhali wannan shine babban masoyinka wa yuqimuna salata wa yutuna zaka suna tsaye da sallah suna bada zakka wa yuqimuna Allah wa rasuluhu, suna yi wa Allah da manzo da'a kaga anan Allah ya gabatar da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna akan sallah ba da zakka da yi wa Allah da manzo a kuce don sai da ce ya na bil ma'ruf wa yanhauna a munkar don ya fara da aikin da ya fi girma to ai don me gabatar da al'amr bilmaru ma'ruf na nahy 'anil ai in ba wa babu gargadi ina ma za ka shiga musulunci ina za ka yi sallah ka ba da zakka ina za ka yi wa Allah da manzo da'a ka sai da da'awa din ula'ika sai yarhamuhumullah wayanda suka siffantu da wayannan ayyuka umarni da kyakkyawa hali da mummuna tsaye da sallah ba da zakka yi wa Allah da manzo a ayyuka biyar din nan Allah zai musu rahama inna Allah azizu mai ke Allah mabwayi ne mai hikima Sheikh Wahid Abdulsalam Bale ta rawa Turmuzi wa qala Hasan Gharib an Anas bin Malik qal ata an wani mutum ya zo wajen waye annabi yastahmiluhu yana roƙonsa ya bashi abun hawa za ta fi yaki falam yajid inda ku annabi ya samu sa ba ma ya tahammaluhu abu da zai ɗauke shi Fadalla sai nuna masa ala akhar wani mutum ba fa hamala sai mutum ya ba sa ne abin hawa annabi ya ce banda abin hawa amma je wajen wani yana da shin kai sa zai baka yana zuwa sai wani ya bashi fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai zo da ya ba su labari fa qala ta nabi ce inna dala ala alkhair lalle wanda ya nuna alkhairi ka fa'ilihi kamar wanda ya sai annabi ce yadda yake da ladan ya baka abun hawa din ni ma ina da ladan na baka don ni na ce maka je shi saboda ko aiki addini ake yi ko kwamiti ko kai kwamiti ka nemi taimakon wani sai ya bada naira ɗari kamar ku kwamitin da kuma wahalar ka kuma duka kuna da ladan kun bada ɗari ɗari ya bada miliyan ɗari dukan kuna da ladan kun bada nawa miliyan ɗari ɗari saboda kada wani don ya ta zuwa nemi taimako a wurinka sai ka fara ihu ya tuna ka kaza kaza a'a wani aiki lada ya nuna maka wani ya tunatar da ne ya ali lokacin muna aikin masallacin nan ba yanzu da muka mai da shi ne ba lokacin masallacin a karamin salada lokacin da za mu mai da shi juma da muka je neman taimako don sayan sulin sai ta ai kun nuna mun kauna gidaje na ko tsallake a garin na ko zo gida sai ma yi godiya amma ka san wani shi baya taimakon addini shi ya sama in wani zai tura ko wajensa sai ce kar aje da ni dokar ya ce ni na kawo ku ya san ko taimaka masa a kai in na dala alal khairi ka fa'idi saboda haka in ka ji ana neman taimako za a yi aiki yanzu kamar yadda muke neman kabir a masallacin da muna neman ƙarin fanka a masallacin a sama muna neman takardun labiri muna to muna neman mu sai. wannan gida don harabar masallaci don masallacin duk da ƙeruwarsa ba mu da haraba wanda mu yi ciniki wani gida da 1.9 to ma'ana ba ma sai wani ba duk inda kaje ana wani aiki addini sai ka san ga wani mai kishi to sai ka bada shawara a je wajen wani ko kai da ka a wani duk yana ƙarshen addal alal khairi ka fa'ili Rawa muslim ana ابي hurairah Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu ya kasance a gare sa min al ko yana da lada yana da lada mithlu ujuri man wanda ya bi layan kusa zalika min ujuri kimshe ba za a rage musu komai a lada ba yanzu yadda annabi ya yi mara kira zuwa ga musulunci da sunna duk lokacin da muka yi yana da ladan shi da wa illa laka la ajran ghayra mamnun kenan yana da ladan da baya yake irin su shek Abba Haji a Borno Allah cikin su irin su shek Jafar Mahmud Adam irin su Albani Zaria irin su Sheikh Abaka Mahmud Gumi irin su shek Ismail Idris irin su shek Ba mai shinkafa irin su imamu ikara duk wayannan malaman su al'adamawa duk abin da suka karantar na alkhairi duk lokacin da aka saka ta aka ci ko wani ya je amfani da shi ko wani ya je koyar da wani suna da ladan ba yankewa muddin an yi sa da ikhlasi wa man da'a ila balala wanda ya kira mutane zuwa ga bata kana alaihi min al min mithlu asan man tabi'u yana da zunubi kwatan wajen wanda yanzu tsammanin ka mafudan zunubai nawa wanda ya kirkiro salatul fajr yake dibawa mafudan zunubai nawa Muhammad Yusuf yake dibawa ya zai girka boko a haram akan mummunan akida suna ta'asa suna kashe-kashe haka wanda saboda haka duk wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da irin wani matsalar almajirai da malamai son shugabanci kamar yadda jiya muka tattauna ga da wani fitacce a jihar nan a ya turo min sakon ga lokacin da zazzaki ya fara zuwa iran ya dawo ya ga irin kafircin da shi a suke yi zazzaki yake a akan kafircin a din yake kace-kace da shi a, yana cewa sun saba wa sunna <laughs> sai daga bako ga shi nan shi shi'a ba haka lamarin yake ba kalamar yi to me yasa yi shugabanci ne shi ba Muhammad Yusuf mai ne su malam Jafar ba su kira sa sai masa gargadi ba me yasa bai bi ba sai shugabanci saboda haka duk wanda ya kira mutane zuwa ga fata zuwa ga halaka yana da kamushan akan su. duk lokacin da aka yi kunar bakin wake shi ma ya yi da shi aka yi yan yan ji an kakkashe mutane a goza a baga duk shi in sojoji sun kashe su ma bisa kuskure duk shi wanda ya kirkiro da awar da wanda ke cewa kakau kau kau kakau wani ma wuce fi <laughs> to da laifin in ka kakan kawu din duka kwamu yi yana ɗiba shi ma ka kawu din yana ɗiba wayan da kowa na kasa da shi suna yi Allah samu yi kyakkyawar ƙarshe musulun ya kawo na hadisa sai musu hadisi da dubu biyu da ɗari shida da saba'in da hudu روى مسلم عن أبي سعيد مسلم يروي حديث لك أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال من قال من رأى منكم منكرا wanda ya ga mugun abu a cikin ya ga ana aikin sabo bali yughayyiru hu bi ya canza da me da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya canza da hannu ba fa min da me da harshensa inda harshen ma gagara fa bi qalbi yake a zuciyarsa amma ke a zuciya wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani wannan hadisi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi na 49 amma sahihu muslim ba ba shine iyakar hadisi ba wannan rabin sa yanda ya zo a sahihu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin yayi amfani da sanadi guda biyu don kawo wannan hadisin a cikin babun bayanin kaunin nahi anil munkari min al-iman a cikin kitabul iman to sai kawo hadisi ga yadda hadisi aka kawo yadda hadisi ya zo shi da hadisin tsarin ibn shahab yake cewa eh, a hadisin abubakar yi cewa awwalu man bada abil khutba yau al-eid qabla as marwan ko sada musa idi sai an sallar idi ake mai khutba sai ce wanda ya fara yin hudu ba kafin idi marwan amma duk da imam nau ya tattauna wannan matsala a sharhar musulun akwai ruwayoyi da suka zo daban-daban alƙazi ya zai ce an yi sabani a kan wannan gabar akwai wanda suka ce wanda ya fara yin hudubar juma'a eh, hudubar idi kafin a yi sallar idi sai na usman ibn affan akwai wanda suka ce wanda ya fara hudubar idi kafin a yi sallar idi umar ɗan khattab shi ko umar ɗan khattab ya yi haka ne wasu suka ce ya fara yin huduba kafin a yi sallar idi in ma don wasu ba sa zama su saurari hudubar ina ba an gane shi yasa ba zai yi sallar ba sai ya yi hudubar sai mai sai ya sallar don mutane su jira sallar ko kuma yana yin haka ne don mutane suna rasa idi sai sai na umar ya fara kudubar don me don kada mutane su rasa idi kafin ya kammala ga mutane za su sai a sallar idi da su wasu wasu kace ibnu zubair ne ya fara amma wannan ruwayar da imam bukhari ta san bukhari ya nuna mana a ce wai sai na umar ya taba eh, yin kudubar idi kafin sallar idi ko usman ko wannan ƙarya ne don a wannan ruwayar ya ce awwal farkon wanda ya fara yin huduba kafin sallar idi shine marwan wannan magana ce mai karfi marwan ne ya fara kuma shine a wannan sabanin sunna da sunna ya faɗa shine ne abu da khulafa a rashidun suka tabbato akai shine ayi idin kafin mai ayi sallar idi kafin huduba to shikenan marwan sai ya zo idi kuna ji a ranar marwan ya tafka bid'a da yawa ya sa an fito masa da membari idi kaza marwan sarki ne dama yawancin sarakuna suna sa bidiya a addinin su sai a hankali sai aka yi wa marwan eh, membari a filin idi wanda bai taba hudu ba akan membari a filin idi ba sannan kuma marwan yana zuwa maimakon yana zuwa matsayinsa na liman ya fara musu sallah kafin ya ba idi sai ya fara da ba idi yana cikin sai wani saurayi ya tashi ya rantu fa mai laifin rajulun mara aminku munkaran din kenan shi wannan mutum ga ba shugaba bane ba zai iya wakko shi ya tunkunkume shi ya ce sauka kai mana sallah ba ya yi yi wa sarki haka sai amma bai je raunin imani ba sai can ko na tsakiya fa bilisani kenan فقام إلى رجل فقال سجد الصلاة قبل الخطبة يا صرقي يا إمام annabi yana farawa da sallah ne kafin khutba shi kenan ya gama kestinsa daɗin addini kenan ya gama aikinsa ba dole sai ya sa sarki ya bi ba faƙala don turi kama hunalika an bar abin da yake can abin da yake sunnar baya ka bari faƙala abu sa'id to abu sa'id ne al-khudri yana wurin a matsayinsa na sahabi sai ya kwame. sai ce amma haza faƙar ƙaba ma alai ya ce amma wannan mutumin da ya yi wa sarki wannan gyaran ya gama abin da yake kansa ya sauke nauyi mara amin kuma kana fadi da yi rahobi ya ne ba ila ya sadi ya sauke nauyin da yake kansa sai yake cewa Sallallahu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yi من رأى ne sai فليغيره sai abu أبو سعيد الخدري ya yi da wani hadisi ya ce don na ji annabi ya ce wanda ya gana mugun abu ya gyara da hannunsa in ba zai iya ba da harshensa in ba zai iya ba ya gyara zuciyarsa kun gane kenan abin da ya hankalo hadisin kenan to abin da ya dace za mu duba a nan mu na gaya mu wasu suka ce umar ne ya fara hudu ba kafin sallar wasu ce usman wasu ce muawiya wasu ce zubai wanda ga ƙarya ne marwan ne fara dubi littafin al'awa'il min as-sahaba zaka samu haka Sani ko dubi sharha na muslim na nawawi ka samu to wani abin da za mu duba a nan don menene abu Sa'id al-khudri ya yi delay na yin gyara shi yana sahabi amma sai bar wani ya yi magana shi yana ganin ai bid'a bai yi magana ba ya ga ai munkari bai yi magana ba yana Abu ne na kudi kar wani ya tafi sai da wani magana sai zai na ihu bayan hari to shi ne sai imamu nawawi a sharhan muslim ya da wasu amsoshi masu ban ƙayi na ɗaya ko ka ɗauka an fara yin huɗubar abu sa'id baya ya zo idin a makare ya zo kenan sai ya tarar yana hangen imam a kan mimbar yana kudu ba sai ya ɗauka ma sallar mai ko ba gaba kawai sai ya ji wani mutum ya miƙe yana cewa a salatu kamar al ba. ya fata gane to wannan shi ne dalilin da ya sa jinkiri amma duk da aka bai kasa a gwiwa ba sai ta aliki ya ce wannan ya sauya abin da yake kasa don abin da yi sarki kai mummuna ne da ya dade su marar amin ku munkaran ina ba ta an gane wannan Wani magana farko ko magana ta biyu yana wurin amma ya ƙi magana don yana gujewa fitina an gane ku sannan da wannan ya gyara sai bi baya a kanta don wancan ɗan dangi ne sarkin ba zai iya masa komai ba marwan sai ko abu sa'id ba shi da wannan gatar ina fata an gane shi yasa ya shiru da dan dangi ya magana sai shi ba ya magana kayan sarki ce zai dau mataki sai ce to ya dauka kansu duka amma kuma ya zo a wata hadisi da ban ya bukhari da muslim abu sa'id al-khudri din tare da marwan suka zo yi. suna zuwa idi marwan ya zo zai hau mimbari sai kamo hannun marwan ya dawo shi yadda nawa ya kashi rabu sai kamo shi sai marwan ya kwace hannunsa da ya fara sai wancan mutum ya radi ina ba da gane da abu sai dai ta amma haza bakar gaba ma a ya gama da abu ne ke kama, don dama ka'idar da gargadi ne lasta alayyan da musaita to shi da kenan kaga wani ya nuna mana bayani a akan mara kara munkaran fal yughayyirukum bi fadulu man satara aurata musulman. falalan wanda ya suturta al'aurar musulmi ko sirrin musulmi روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا باوى بدين ستر باوى با في الدنيا الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة سي الله يا ستر شعران القيامة مسلم يا كاسي مسلم حديث إلى دمو بيو دريبين لجسائل ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل جعل مسلم أخو مسلم مسلم أو مسلم لا يظلمه كان يظالم wala yuslimu kada ya mika shi ga makiya wa man kana fi hajati akhi wanda yake cikin bukatar dan uwansa zai taimaka masa kana la fi hajati Allah zai kasance cikin bukatar sa wa man faraja an muslimin qurba wanda ya yayo wa bakin ciki min qurabi eh, eh, satarahu Allah yawm al-qiyamah Allah zai sutarta shi rufa masa asiri a ranar kiyama wasu ka ce rufa asirin da Allah zai masa ko Allah ya karanta masa sa. sai ya ce to na ya maka ba zai maka hukunci a kai ba ko kwata-kwata ma Allah ba zai kawo zunubin ba wani hadisi ya zo sahih bukhari hadisi da 2442 sai musu hadisi da 2580 rawa muslim an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man nafasa wanda yayi amumin wa muminin qurbatan bakin ciki min qurabi dunya daga bakin cikin duniya nafasa an anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyamah yawmin kiyama. Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin ciki ranar kiyama wa man yassara ala mu'sir wanda ya sauƙaƙa wanda yake cikin matsi yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya sitarta ko ya rufe asirin musulmi satara Allahu fi dunya wal akhirah Allah zai sitarta shi ya rufe asirin sa duniya da lahira wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawansa ma kana al-abdu fi auni akhihi mutum bawa yana taimakon dan uwansa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wanda ya kama hanyar neman ilimi sahala Allah Allah zai sauƙaƙe lahu gare shi bihi ta dalilin kama wannan hanyar tariqan ila aljanna zai samu hanyar zuwa aljanna hanyar neman ilimi ya kama a media ne da kafa ne a inda yake zai je da gangan jikinsa Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna sana annabi ce, ah, wa man tama qawmu mudda mutane sun taru fi baiti a gida min buyutin lahi daga gidajen Allah yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah bainahum ah, wa yatazara suna suna bitan sa bainahum tsakanin su illa nazalat alaihim sakina sai da tsuwa ta sauka kansu wa ghashirhum rahma rahma talilbe su wa haffathum al malaika malaiku su kewaya su wa zakarahum Allah fi man indahu Allah ya rika zancen su yana ambatan su cikin malaiku da suke tare kai kun ga bayi na injin. sun tsara suna ambatuwa wa man baqa bihi amalu wanda aikin sa na sabka baqa bihi yasa aka bar shi a baya amalu aikin shi ba a samu sa a majalisin neman ilimi shi kullum daga gona sai ka son birni da na ƙauye ba shi da lokacin zuwa neman ilimi lam yusrif bihi nasabuhu dangantakar da yake da shi da masu wa neman ilimin ba zai sa ya iso su a kiyama ba lam yusri ba zai iso da shi ba na saboda su don yayansa yana zuwa shi baya zuwa ranar kiyama yayansa sai ya haye da shi ba zai samu kani yana zuwa shi ne yayi baya zuwa babansa yana zuwa shi baya zuwa ɗansa yana zuwa shi baya zuwa lam yusri bi nasab wani hadisi ya zuwa sai musa hadisi na dubu biyu da ɗari shida da casa'in da tara قال جروى الطبراني وصنه الألباني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا النبي يتولي وممشي وانكا إيه وانكر قاوة كصاه الله من فصدره سيرب أسيري yace yana ɗoyi yana wari ya kumbura duk aikin da ya gani a cikin gawa sai shiro bai faɗa ba satarahu Allahu min az-zunubi satarahu Allahu min az-zunubi amma ya halatta ya faɗi abu mai kyau da ya gani a cikin sa Allah zai sutunta shi ya rufe asirinsa daga duk zunuban da ya duniya wa man kafara wanda ya masa likafani ya sayi likafani ya bayar ka sahu Allah min as-sundus Allah zai tufatar da shi daga al aljanna Tabrani ya roto Albani ya hassana shi a sahihul jami' hadisi da 6403 wannan hadisi yan ya ji hankalin mu akan muhimmancin rufe asirin musulmi wanda ya shafi ba ta tufafi ka rufa asirinsa yana da mara lafiya rufi ba shi kuri ya shi magani ka rufa asirinsa uwa uba shi ne mutunci ne daga gansa yana yin wani abu ba daidai ba kuma abin cutar da kansa ne ba cutar da wasu ba kana iya rufa masa asiri amma in zai cutar da al'umma ne ba ka gan shi da bom za ka rufa masa asiri wannan kira shi yasa abinda abinda nawo ya ce a sharh muslim ya ce wannan hadisi yana nuna cewa kana iya rufe asirin masu mutunci wanda ba san su da barna ba in kaga sun yi ba daidai ba amma ba zai hana kai musu nasiha ba ina fata an gane eh mai mutunci ne sai ka gansa a gidan giya kaga abu ne mummuna sai ka rufe asirinsa kar ka zo ka ce na ga wani a gidan giya amma sai ka yi ƙoƙarin ka same shi ka yi masa nasiha ka ce wani abun bai dace ba sai kan ba zan yaɗa ka amma ya kamata ka kiyaye shi ake nufi amma ba akwai halin da kuma wajibi ne ma a tona asiri wani hali shine jarhun ruwati wa shuhud wal umara ala sadaqati wal awqat wal aita wa nahu ya fa yajibu jarhum inda al haja wala yanzuru alaihim idara ra'a ma yadhuru fi ahliyatihi yanzu kana karatun hadisi za ta hadisi nan da ifi ne zuwa a cikin sa akwai wani don wani ba adali ba ne don wani na makarici ne don wani ne yana satan sanadi a wani malamai suka ce da a yi aiki da hadisin wani wanda ya sha aman jaki da wasu abubuwan muka wanda aka to hadisi da ifi Ya ce da ifi ne don kada mutane su fada kata an gane ko ko kuma yadda yau za a bada tarihin su fir'auna muna faɗan mugun halin su ha mana ai ba ku ba muke ba muna faɗan mugun aikin su ne don kada a yi saboda haka ire-iren wannan ba sa shiga cikin gulma kuma yin shiru a kai baya cikin suturtawa da Allah yake ba da lada wannan yana cikin zunubi ba sai mu tsaya na nan faɗa na daidai Allah ya ba mu da nasu kuskure ko gwamnati tuna sha Allah ya fi mana subhanaka lahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk